A kwanakin baya ne da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana kudirin gwamnatinsa na ɗaukar sabbin 'yan sanda dubu goma. Na tambayi mataimakin sofeta jinar na 'yan sandan Najeriya, DIG Hashim Argungu, kowane tsari za a bi wajen ɗaukar sabbin 'yan sandan? Na ɗaya inganci, kuma wannan inganci za mu so mashi daga muna so mu fara ɗauka daga local government. A local government duk zai shiga akwai local government chairman, sannan akwai sarakuna, akwai malaman addini sannan akwai dpo su za su ba duk wanda zai zuwa takardar cewa sun amince dan nan ne kuma hina da tabi'u da halaye na gari sannan za mu sayo wasu ma wanda suke kama kungiyoyi wanda suke suma in sun ga an sa wani wanda ke da mugun hali gaya mana dan mu bincika mu gane ai maganin sa ba ta gari a yanzu a cikin wannan aiki na yan sanda mataimakin su fete na yan sandan kasar dig hashim argungu ya ci gaba da bayanin cewar kullun abu in an fara shi abinda na farko ya tushen abu shi zai haihar da ƙarshen abu in an kawo ɗan sanda wanda zai shiga nagari mai kishin ƙasa ba wanda ke son handama ba da babakere da cin amana da nuna bambancin abubuwa to har ƙarshe in muka ɗebe wa'annan za a samu 'yan sanda na gari. Adadin jami'an 'yan sanda a Najeriya da ya yi kaɗan matuƙa gaya kamar yadda tsohon ministan 'yan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri ya shaida min. A wannan kasan, akwai gibi na aƙalla 'yan sanda miliyan uku dubu ɗari bakwai. Idan ka ɗauki adadin al'umman ƙasan nan miliyan ɗari da sittin ne wanda su yi aikin tsaro na aikin 'yan sanda. A lissafi na ƙasashe da suka ci gaba ana neman 'yan sanda miliyan hudu yi aikin da ya kamata. Komar da Ali Abacha na wata kungiyar 'yan kishin ƙasa jejiya suka ziyarci su feta jirar 'yan sandan Najeriya kuma ya gaya min abin da suka gaya masa in an zo ɗaukan sabbin 'yan sandan. Ko za a samu su masu hali da ba su da kyau za su yi sanya wani wani da barawa ne ko wani mai shaye-shaye ne ko wani bai da hali mai kyau Kamun bi zuwa tace komai a tattance a ga cewa bai da wani matsala bai da wani damuwa a bashi wannan mukamin wanda zai zo ya aiki a polis ya kawo canje-canje na rayuwar jama'a da Najeriya gaba ɗaya. Idan muka ɗauki yadda 'yan sanda su gudanar da ayyukansu a jira a yanzu a matsayin ku na kungiyoyi masu zaman kansu kun gamsu na farko akwai kula kula sosai ga karban cin hanci da sauran shi sai ya rage darajar polis din Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria